قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين annabi Lord ya ce masu yana mai ba kansa uzuri a gaban baƙinsa. ga yarana mata suna cikin matayenku ku je ku aure su in har kuna son biyan buƙatar sha'awarku ne